musulunci ta iran ke magana أولئك muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da arhaka kun kama radio hausa na muryar jama'a musulunci ta iran daga nan birnin teran a cikin shirinmu na rana bayan wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai shirin nan na kun san akwai shirin na musamman na kwanakin ashura sai kuma mu koyi harshen farisanci lafiya sai da kula da kuma shirin na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu jumhuriyar musulunci ta iran ta bukaci ƙungiyar majalisun dokoki ta duniya da su kori hamci kusan isra'ila daga cikin ƙungiyar firaministan ƙasar iraki ya kai ƙara hamci kusan isra'ila kan amfani da sararin samaniyar ƙasar don kai wa jumhuriyar musulunci ta iran hare-hare Nan za ku ji cewa hare-hare hamjikar isra'ila ya ƙara yawan rashin zaman lafiya a yankin yammacin asiya yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa hare hare hamjikar isra'ila da amurka a kan iran ya ƙara yawan tashe-tashen hankula a yankin yammacin asiya da kuma zaman lafiya a yankin kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka ne a lokacin da yake zantawa ta tarho da tukuransa na kasar girka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa hare-haren sun yi watsi da hanyar zaman lafiya da kuma zaman lumana a yankin ya kuma yi sanadiyar wato karin tashe-tashen hankula a yankin ministan ya buƙaci ƙasashen duniya gaba ɗaya su yi tir da hamjakar isra'ila da kuma amurka wanda suka keta hurumin ƙasa memba a majalisar ɗinkin duniya ba tare da wani dalili na yin haka ba ya ce har yarin da ƙasashen biyu suka kai wa jumhuriyar musulunci ta iran wanda ya laƙume rayukan mutane da dama ya saba wa ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ko ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba daya wanda hakan wato barazana ce ga zaman lafiya na ƙasa da ƙasa ministan ya ƙara da cewa wa'annan hare-hare sun zo ne a daidai lokacin da ƙasar iran take tattaunawa da amurka a kan teburin tattaunawa na wato shirinta na makamashin nikiliya daga ƙarshe dai ministan ya bayyana cewa ayyukan ta'addanci wanda kasar isra'ila take aikatawa a gaza shine yake kunna wutar fitina a yankin da kuma duniya gaba ɗaya a nashi bangaren minista harkokin wajen ƙasar girka ya ce yana mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hare-haren hamji kasar isra'ila kan kasar iran sannan ya ce yana fatan wato tsagaita wutan da aka samu zai ɗore ya kuma nuna damuwarsa da abin da yake faruwa a gaza kan wato falasɗinawa musamman rashin barin abinci ya shiga yankin. shugaban tawagar iran a kungiyar haɗa kan majalisun dokokin ƙasashen duniya ya buƙaci kungiyar ta yi tir da hamshin isra'ila saboda hare-haren da ta kai mata wanda ya keta dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma buƙaci a kore ta daga kungiyar kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto manucer mutaki yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kungiyar majalisun dokoki ta duniya wato ipu shugaba tulio oxon ya ce abin fata shine dai kungiyar za ta yi tir da hamshin isra'ila kan sabawa doka ta biyu sakin layi hudu na majalisar ɗinkin duniya har ila mutaki ya bayyana cewa yana fatan oxon zai sa a jingine wato samuwar hamshin isra'ila kungiyar ya ce majalisar majalisun ta tattauna dangane da har-yaren amurka da kuma hamshi isra'ila kan ƙasar iran su kuma yi allah wadai da su firayim ministan kasar iraki muhammad shia a sudani ya bayyana cewa kasarsa ta shigar da karar hamshi isra'ila gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya saboda ke da horomin sararin samaniyar ƙasar don kai wa ƙasar iran hare-hare kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto sudani yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa hamjikar isra'ila ba tare da neman izinin gwamnatin ƙasar iraki ba a cikin yakin kwanaki goma sha biyu da jumhuriyar musulunci ta iran ta shiga sararin samaniyar ƙasar iraki ba tare da neman izininta ba kuma tana kai wa sansanonin sojojin ƙasar iran da kuma cibiyoyin fararen hula daga ƙasar iraki duk ba tare da amincewarta ba prime minister ya yi allah wadai da hare-haren ya kuma buƙaci a hukunta hamcin isra'ila kan hakan ya ce ƙasar iraki ba ta da garkuwar sararin samaniyar ƙasar isassu wa'anda za su hana jiragen saman hamcin isra'ila shiga ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran kuma na zaman lafiya ya zama abin alfahari ga mutanen ƙasar da kuma ɗaukakarsu don haka gwamnati da kuma mutanen ƙasar iran ba za su taɓa daina wato aikin tace makamashin uranium ba minista ya bayyana haka ne a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta cbs news na ƙasar amurka dangane da hare-haren da hamdi ƙasar isra'ila da kuma amurka suka kai wa ƙasar a cikin watan yuni da ya gabata hare-haren da aka kai wa ƙasar a daidai lokacin da take tattaunawa da amurka a wani ɓangare a maganarsa arakci ya bayyana cewa bayan ganin iran za ta baya ganin iran za ta farfado da tattaunawa da ƙasar amurka nan kusa ya ce iran har yanzu wato ya ce za mu sake shiga tattaunawa da amurka sai mun tabbatar da cewa amurka ba za ta kuma kai mana hare-hare a daidai lokacin da muke tattaunawa da ita ba ya ƙara cewa tare da wannan wato tunanin muna ganin sake zama da amurka kan teburin tattaunawa ba nan kusa ba daga ƙarshe ya ce a duk sanda muka ga dama to za wato ba za mu rufe wato kofar tattaunawa da kowa ba da aka tambaye shi dangane da shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran kuma bayan bumabuman da aka jefa masu ministan ya ce ai ba, za a iya kauda shirin nukiliya da bom ba ko babu ko babu shi kwata-kwata za mu sake gina wani daga farko sannan idan sun ɓaci ma muna iya gyaran su sai mu ci gaba da ayyukanmu gwamnatin shugaba donald trump na ƙasar amurka ta ba da sanarwar rage yawan masu yawan wasu makaman da take wa ƙasar ukraine kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto majiyar fadar white house na bayyana cewa pentagon ko kuma dai ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta ba da rahoton cewa rumbun ajiyar makaman ƙasar ya yi ƙasa sosai don haka akwai buƙatar a dakatar da aikawa ƙasar ukraine wasu makaman kamar garkuwan kare sararin samaniya da kuma dai masu taimaka mata wajen kare kanta labarin ya nakalto anna kelly wato anna kelly kakakin fadar white house na cewa an ɗauki wannan matakin ne don wato sanya amurka a gaba duk da cewa amurka ba za ta dakatar da bawa kawayenta taimakon da ya dace ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma shiri na musamman na kwanakin ashura akwai kuma mu koyi harshen farisanci lafiya sai da kula da kuma shirmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa da wannan kuma masu sauraro muke cewa a yini lafiya sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan wani sabon rahoto wanda ya fito daga wata cibiya ta bincike mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa A kan cewa adadin falasɗinawan fada haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe sun kai dubu ɗari ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin daga lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta yaƙi akan al'ummar gaza zuwa yanzu wato shekaru biyu kenan ana samun rahotanni mabambanta akan adadin falasina wanda suka yi shahada a wajen falasinawa a hukumance suna kirga shahidai da sun kai dubu sittin a lokacin lokaci ɗaya kuma suna cewa da akwai wasu dubbai a ƙarƙashin ɓaragozai da ba iya tsamo su ba saboda rashin kayan aiki dai ne waɗanda sojojin mamaya suka ruguza gidaje a kansu alhali suna ciki a raye don haka waɗannan gidajen suka zame masu ƙabarurruka? wannan adadi ne mai yawa da ba iya tantance shi ba ko nawa ne kwanci a ƙarƙashin waɗannan ɓaragozan to sai dai kuma waɗanda suka aikata wannan laifin da su ne 'yan sahayoniya sun san abin da suka yi kuma sun san cewa adadin waɗanda suka kashe ɗin ya fi waɗanda hukumar falasinawa take faɗa amma saboda halayya ta ƙin gaskiya suke fitowa suna ƙaryata wannan adadin suna cewa adadin ma bai kai haka ba idan za a iya tunanowa a farko-farkon makonni na wannan yaƙi na ta'addanci a kan al'ummar gaza da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta majiyoyin asibiti su rika fitowa suna faɗin adadin waɗanda suka yi shahada da gwamnatin amurka ta fito kai tsaye ta ƙareta cewa ba su kai haka ba amma lokacin da mahukuntan kiwon lafiya na falasɗinin suka fito da wato cikakken bayani da hanyoyin da suka bi wajen tantance su suka kuma watsa wa cibiyoyin lafiya na duniya domin su gani amurkan ta rufe bakinta to a yanzu jaridar a harris wacce ta 'yan sahiyoniya ce ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa adadin falasinawan da suka yi shahada tun daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu sun kai dubu 100 wannan adadin na falasinawa da suka yi shahada din yana nuni da cewa shine yaƙi mafi zubar da jini a cikin wannan karni na 21 kamar yadda rahoton ya ambata dama dai tun a baya kafa watsa labaran nan ta fadas indiyom ta yi ishara da wani kwamitin bincike wanda ya bayyana cewa adadin shahidan da ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza take sanarwa ya yi kaɗan akan hakikanin yawan shahidan da suka kwanta dama rahoto na musamman da wata cibiya ko kuma wasu masu bincike suka gudanar ya ambaci cewa yadda aka samu ɓullar cutuka a tsakanin Fadas Inawa, sanadiyar yakin da yadda sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suke buɗe wuta hatta akan waɗanda ake gayyata zuwa cibiyoyin da aka ware domin a taimaka musu da abinci sun sa yakin na gaza ya zama mafi zubar da jini a cikin wannan ƙarni daidai lokacin da jami'an sahiyoniya suke karyata adadi da ma'aikatan lafiya ta falasinawa take fitarwa sai dai kuma wasu ƙwararru na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa adadin ya fi haka daga cikin waɗanda suka gabatar da bincike da akwai wani ƙwararre farfesa marshall sabati wanda ƙwararre ne a fagen tattara bayanai na mutuwa a lokacin yaƙe-yaƙe shi dai wannan farfesan malami ne a jami'ar holloway da ke birnin london a ingila ya rubuta kasidu masu yawa akan yaƙe-yaƙen iraki siriya da kuma kosovo da yawan rayukan da suka ci a ƙarƙashin wannan binciken farfesan na jami'ar london ya samu taimakon dr khalil shakiki wanda ba falasɗine ne tare suka gudanar da binciken nasu a kan iyalan falasɗinawa dubu biyu a gaza da adadin waɗanda suke cikin waɗannan iyalan ya kai dubu goma sun kai ga cima wato cikakken bayani bisa dogaro da hanyoyi da manhaja ta bincike inda suka ce daga shekara ta 2023 zuwa watan janairu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai dubu saba'in da biyar a cikin gaza mafi yawancinsu sanadiyar harbi ne kai tsaye da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi musu to daga watan janairu ko zuwa yanzu an samu karuwar wannan adadi da suka cimma matsaya da cewa adadin shahidan falasinawa ya kai dubu ɗari to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Laraba goma sha ɗaya ga watan Tir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da shidda ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Har ila wacce ta yi daidai da biyu ga watan Yuni shekara ta dubu da shida da biyar miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga wata muharram shekara ta 61 hijira kamariya habibu dan muzahir allah ya da shi ɗaya daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan mataimakin imam hussein alaihi salam mai cika alkawali ya je wajen imam hussein alaihi salam a irin wannan daren a karbala inda ya faɗa masa cewa ya ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ɗan bani Asad ne ƙabila ta tana nan kusa idan ka bani izini zan je in kira su zuwa taimakonka da yardan Allah sai Imam Hussein alaihi salam ya yi masa izini Habibu ya bi dare ya isa inda mutanensa suke ya tara su kuma ya yi masu bayani dangane da imam hussein salam kasancewarsa jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne dan fatima salamullah alaihi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu ku zo ku taimaka masa ku sami darajar duniya da lahira an ce bayan ya kammala magana mutane kimani casa'in daga cikinsu sun amince su zo tare da shi zuwa wajen imam hussein salam amma sai wani daga cikin mutanen ibn sa'ad ya je ya tsegunta masa kan cewa banu asad suna ƙoƙarin zuwa don taimakawa imam Hussein salam daga nan sai umar dan sa'ad ɗan abi waqas ya tura sojoji aƙalla ɗari hudu masu dawaki don su hana su isa wajen imam Hussein salam an ce sun zo har kusa da hemomin imam Hussein salam sai wa'annan masu dawaki suka tare su a lokacin da suka gano cewa ba za su iya da mayaka kimanin ɗari 400 ba sai suka tarwatse a cikin duhu suka koma mazauninsu amma kuma ba su kwana nan ba saboda sun ji tsoron umar ɗan sa'ad zai iya aika sojoji su tarwatsa su ko su kama su sai suka tsere a cikin dare suka bar wurin suka canza wuri daga nan sai habibu ɗan muzahir allah yarda da shi ya koma wajen imam hussein alaihissalam ya faɗa masa abin da ya faru sai imam alaihissalam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. masu sauraro ko kun san cewa shekaru dubu da ɗari uku da talatin da shidda da suka gabata a ranar irin ta yau wato shidda ga watan muharram shekara ta sittin da ɗaya hijira kamariya a rana irin ta yau ce ga watan muharram imam hussein salam ya rubuta wata guntuwar wasiƙa ga kaninsa Muhammad ɗan Hanafiya da ke Madina tare da sauran masoya iyalan gidan manzon Allah sallallahu Alaihi sallam daga Karbala. Abinda wasiƙar ta kunsa dai shine kamar haka da sunan Allah mai rahama mai jin kai. To lallai wanda ya riske ni zai yi shahada, wanda bai riske ni ba ba zai ga fatahi ba ko nasara ba. Muna iya ɗaukan darussa daga wannan wasikar kamar haka. da farko imam Hussein salam a wannan guntuwar wasiƙar ya tabbatar da cewa zai yi shahada a nan karbala na biyu kuma ya bayyana wa duk waɗanda suke tare da shi kan cewa su sani fa wanda yake tare da shi a nan karbala to zai kasance cikin shahidai ne idan ya zo yana tsammanin zai sami matsayi ko wani abu idan imam Hussein salam ya sami nasara ya zama khalifa to ya san cewa mutuwa ce ba shugabanci ba imam hussein salam ba zai zama khalifa ba To haka ya yi sauri ya fice daga inda suke duk wanda ya yi masa bai'a bisa biyayya da yaƙi tare da shi ya ce ya yafe masa bai'arsa yana iya tafiya sai kuma abu na uku wato darasi na uku da za mu ɗauka shine imam hussein yana sanar da kaninsa muhammad Dan hanafiya kan cewa bayan shahadarsa salam to kuma fa babu wata nasara da za ta zo bayansa har zuwa lokacin da allah ta'ala ya so don haka ne idan muka dubi tarihi za mu fahimci cewa duk wanda suka yi yunkurin yaƙi da sarakunan bani umayya bayan shahadar imam hussein salam to ba zai samu cikakken nasara ba mun ga yadda tawabin suka kare. inda duk suka yi shahada haka ma muktar asakafi ya sami nasara a kan banu umayya a birnin kufa ne kawai na ɗan wani lokaci sai shi ma ya shahada haka ma sauran yunkure-yunkuren da aka yi daga baya masu sauraro ko kun cewa shekaru dubu da arba'in da suka gabata a ranar irin ta wato shida ga watan muharram shekara ta 406 hijira kamariya said muhammad dan hussein al-musawi al-baghdadi wanda aka fi saninsa da said radi babban malami na addini a cikin malaman shi'a ya rasu yana ɗan shekara 47 a duniya kacal da shi da yayansa said murtada sun fara karatu a gaban malaminsu na farko a lokacin wato sheikh mufid a cikin ɗan lokaci suka zama manya-manyan malamai a zamaninsu sai da dai ya rubuta littattafai aƙalla ashirin daga cikinsu akwai haƙa tanzil da kuma mujizatul qur'an amma littafi mafi muhimmanci da ya rubuta shine littafin najil balaga inda a cikinsa ya tattara wasiƙu da hudubobi da kuma kalmomi na hikima na amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi muhimmancin wannan littafin ya kai ga malaman shi'a suna kiransa kanin alkur'ani mai girma saboda irin fasaha da balaga da ke cikinsa da kuma ilimin addini mai zurfi da ya shafi aƙidu da dai sauransu har ila yau saboda hakan malaman addini wa'anda suka zo daga baya sun yi wa wannan littafin sharhi ɗaya daga cikinsu shine ibn abul hadid al-mutazili wanda ya yi wa Najil Balaga sharhi har mujalladai goma. ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli bi na tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum mu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a shirinmu na jiya muna magana ne kan hijiran imam Hussein alaihi salam daga birnin madina zuwa makka sai lokaci ya mana halin nashi a yau za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya bayan rundunar da gwamnan madina ya tura kan takamu abdullahi ɗan zubair ta dawo sai ta tafi domin kamo Imam Hussaini alaihi salam, amma sai ya buƙaci da su jinkirta masa zuwa gobe, su ga abin da zai gudana, shi ma ya ga abin da ya fi dacewa ya yi, don haka suka ƙyale shi. A wannan dare Imam Hussaini alaihi salam ya tafi zuwa ga kabarin kakansa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, yana cikin matsanancin baƙin ciki, tare da nuna damuwarsa na ganin yadda al'amuran siyasa, tattalin arziki, tunani da zamantakewan al'ummar musulmi suka taɓarɓare shi kuma da hakkin shirar da mutane ke wuyansa ana nemansa da yin mubaya'a wa fasikin shugaba mashayin giya mai kashe rayuka a kan zalunci ko kuma a kashe shi da isansa wajen kabarin sai sallah raka a biyu sannan ya miƙa kukansa ga Allah maɗaukin sarki ibn a'asam a cikin littafinsa na fito juz'i na biyar yana cewa bayan imam Hussein alaihi salam ya yi sallah ya fara da munajatin Allah ne a jikin kabarin manzon Allah yana cewa Allahumma haza qabr nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana binti nabiyyik wa qad hadarani min al'amari ma qad alimt Allahumma inni uhibbul ma'ruf wa ankirul munkar wa ana as'aluka ya zal jalali wal ikram bi haƙi hazal qabr wa man fihi illa mahtartali ma huwa lakarida ya Allah wannan kabarin annabinka ne Muhammadu tsina da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kuma ni ɗan ‘yar annabinka ne haƙiƙa ka san wannan lamari da na shiga ya Allah haƙiƙa ni mai ƙaunar kyakkyawa ne kuma ina ƙin mummuna ni ina roƙonka ya ma'abucin girma da karamci albarkacin wannan kabari da wanda ke cikinsa ka zaɓa min abin da ya fi zama yardanka a cikin wannan hali da na shiga. Bayan Imam Hussein alaihi salam ya jima yana kallon kabarin kakansa sai ya fashe da kuka. Bayan wani lokaci sai bacci ya ɗauke shi, wanda a cikin barcin ya ga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Manzon Allah ya rungume shi a ƙirjinsa, ya sumbaci tsakanin idanuwansa yana cewa, Ya ɗana, kamar kai ne na gani nan kusa kaɗan ana kashe ka. an yanka ka a wata ƙasa da ake ce mata karbun wa bala, wato baƙin ciki da bala'i, wanda kuma wasu ne daga cikin al'ummata za su aikata hakan, za su kashe ka ne kana cikin matsanancin kishin ruwa, amma ba za su shayar da kai ba, kuma duk da haka suna tsammanin ceto na ranar lahira, amma babu wani abun da za su samu daga ceto na kuma Allah ba zai rahamshe su ba. Masoyina Hussein, haƙiƙa mahaifanka da ɗan uwanka sun riske ni kuma suna tsananin ƙaunar gamuwa da kai kuma haƙiƙa kana da wata babban daraja da matsayi a gidan aljanna amma ba za ka taɓa samu ba sai ta hanyar shahada don haka ka isa ka riske shahada da abin da Allah ya maka tanadi daga gare ta na lada da girma bayan imam Hussein alayhi salam ya farka ya rada samun yaƙinin lalle cewa zai yi shahada kuma shahadansa ya gabato don haka ya tara mutanen gidansa da ‘ya'yansa ya ba su labarin irin halin da ya shiga, sai suka shiga cikin tsananin baƙin ciki tare da tsananta kuka na rabuwa da shi. Imam Hussein alaihi salam yana ba su haƙuri, amma sai ƙara kuka suke suna cewa, don menene ba za mu yi baƙin ciki da kuka ba, baƙin cikin rabuwa da manzon Allah, Ali da Fatima da ɗan uwanka Hassan ba su gushe a cikin zukatanmu ba, gashi kuma kai ma za mu rabu da kai. bayan nan imam Hussein alaihi salam ya bayyana musu cewa shi zai tunkari zuwa makka a cikin daren nan domin kada ya wayi gari ya zama an zubar da jini tsakaninsa da rundunar gwamnan madina iyalan imam Hussein alaihi salam maza da mata yara da manya suka shirya suka fita daga birnin kakansu ba tare da suna ƙauna ba sai domin gudun za a zubar da jininsu a bisa zalunci imam Hussein alaihi salam ya ɗauki hanyar fita daga cikin birnin madina zuwa makka yana karanta faɗin Allah da ke cewa fa haraja ha ha'ifan ya tarakab, ƙala rabbi na jini min alƙaumin zalimin sai ya fita daga cikin birnin a tsorace yana cikin halin ɗarɗar ya ce ya ubangiji ka kuɓatar da ni daga mutane a zalimai, wasu ya alamun lazina zalamu ayyamun ƙalabin yankalibun kuma da sannu waɗanda suka yi zalunci za su sani a wace mujuya suke juyawa. yayin da imam Hussein alaihi salam ya ɗaura aniyar barin madina birnin kakansa tsayar da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa makka wannan lamari ya da hankalin mutanen garin na rabuwan da za su yi da jikan manzon allah furen zuciyarsa wanda ya fi ƙauna a tsakanin halitta domin mutanen madina suna tsananin buƙatuwa zuwa ga jagorancin imam Hussein alaihi salam domin shirar da su zuwa ga hanya madaidaiciya don haka suka buƙaci da ya fasa barin birnin madina ya ci gaba da zama tare da su amma imam Hussein alaihi salam ya riga ya ɗauki matakin barin madina kuma ya san abin da mutane ba su sani ba domin yana daga cikin shugabannin iyalin gidan manzon Allah gidan da a nan ne mala'iku ke saukowa saƙo daga Allah yake sauka wanda suka gaji tafarkin kakansu kuma imam Hussein alaihi salam ya san makircin da bani umayya suka shirya na kashe shi tare da dukkanin wanda yake goya masa baya domin kawo ƙarshen gwagwarmayansa da yake yi na kawo gyara da raya addinin kakansa ma'aikin Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Yayin da labarin azamar Imam Hussein alaihi salam na barin Madina ya riske danginsa, mata sun taru suna ta rusa kuka da kururuwa. Sai Imam Hussein alaihi salam ya isa gare su yana cewa, Ina roƙonku don girman Allah, ku mai da wannan masifa da ta same mu zuwa ga Allah da manzansa. sai matan suke ce masa to ga wane ne za mu yi kuka da kururuwa wanda wannan rana a wajenmu daidai take da ranar da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa Ali da Fatima da Hassan suka bar duniya sai ƙannansa mata Zainab da Ummu Kulsum da Rukayya suke ce ma Imam Hussein ya masoyi a wajen yantattu ina ma Allah zai musanya mu da kai ya zama mu aka kashe kai ka ci gaba da rayuwa kai ka ce waɗannan mata Allah ya nuna musu yadda ake datsa kan Imam Hussein alaihi salam ne a filin Karbala, dawaki na sukuwa a kan gawansa. A lokacin da labarin barin Imam Hussein alaihi salam birnin Madina ya isa ga ɗan uwansa Muhammad bin Hanafiya, ya tunƙari Imam cikin tsananin tashin hankali da damuwa. Yayin da ya zauna a gaban Imam Hussein alaihi salam, ya fuskance shi yana cewa, Ya ɗan uwana, na sadaukar da raina domin ka, kai ne ka fi soyuwa a wajena akan sauran mutane. kuma ka fi su ɗaukaka a kaina, don haka babu wanda ya fi cancanta in ba shi shawari kamar ka, domin kai kamar rai ne da ruhi a wajena, kai ne babba a tsakanin iyalin gidan manzo, wanda muka dogara da shi, kuma biyayyanka yake wuyanmu, domin Allah Maɗaukin sarki ya ɗaukaka ka, kuma ya sanya ka cikin shugabannin ‘yan aljanna, don haka ga ra'ayina, ina fatan za ka ɗauka kai aiki da shi. Ka aike wa mutane da wasiƙa, sai ka yi hijira zuwa makka idan ka samu mafaka kuma mutane suka yi maka mubaya'a to shi kenan idan kuma baka samu mafaka ba sai ka dinga hijira daga wannan gari zuwa wancan domin gujewa rundunar yazidu da suke neman ka suka sheka idan kuma mutane suka ƙaurace maka suka koma ga waninka to hakan ba zai cutar da kai ba ba zai rage maka ɗaukaka ba da matsayin da kake da shi wato muhammad bin hannafiya yana gani idan imam hussein alayhi salam bai samu mafaka ba to imam ya amince ya yi bai'a wa yazidu sai imam hussein alayhi salam ya ce masa ya ahi wallahi law lam yakun duniya dunya malja'an wala ma'awa lamma bayatu yazid bin muawiya ya dan uwana ina rantsuwa da Allah da a ce duk faɗin duniya babu wata mafaka babu wajen da za a karɓe ni to ba zan taɓa yin mubaya wa yazidu ba Allahu akbar wannan shine Husainin da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yake ce masa Husaini minni wa ana min Husain Husaini daga gare ni yake nima daga gare shi nake kamar haka ne manzon Allah yake ce wa baffansa kuma abin kaunansa Abu Talib da kafiran maka za su ɗaura rana a hannunsa na dama wata a hannunsa na hagun ba zai fasa abin da ke yi ba ko da zai mutu ashe ba shine wanda manzon Allah yake ce masa wa amma Hussein fa inna lahu jur'ati amma Hussein ya gaji ƙarfin zuciya da jarumtaka na ba don haka sai Muhammad bin Annafiya ya fashe da kuka sannan Imam Hussein alaihi salam ya ce masa ya dan uwana Allah ya saka maka da alheri haƙiƙa ka mini nasiha kuma ka nuna min abin da ya dace don haka na yi azamar yin hijira zuwa makka kuma zan fita ne tare da 'yan uwana da 'ya'yan 'yan uwana da magoya bayana wanda shi shine al'amarina ra'ayinsu shi shine ra'ayina amma kai ka ci gaba da zaman birnin madina ka zama min wakili wanda za ka dinga bani labarin halin da ake ciki kuma kada ka ƙoye min komai a kan lamarinsu imam hussein alaihi salam yana da yaƙini tare da tabbacin rashin kuɓuta daga kisan bani umayya domin yana da masaniyar tsananin gaban da bani umayya suke nuna wa saƙon manzon allah da irin aiken da ya zo da shi wanda akan haka ibn kathir a cikin littafin tarihinsa na bidaya wani haya ya nakalto faɗin yazidu da ke cewa la'ibatul hashimu bil mulki fala habarun ja'a wala wahayun nazala lastu min handab illam antaqim min bani ahmad ma kana fa'ala bani hashim sun yi wasa ne kawai da mulki babu wani labari ko wahayi da ya sauko musu ban kasance cikin zuriyar handab ba kenan matuƙar ban ɗauki fansan abin da zuriyar Ahmad suka aikata ba. A nan Yazidu ɗan Mu'awiya yana bayyana rashin imaninsa da saukan wahayi ne da ma Alƙur'ani mai girma, wanda kuma dukkanin al'umma sun shaida haka kan cewa Yazidu ba mutumin kirki ba ne. Kuma haƙiƙa Imam Hussein alaihi salam ya bayyana mutane cewa Bani Umayya ba za su taɓa ƙyale shi ba, yayin da ke cewa Muhammad bin Hanafiya لو دخلت في الحجر هامة من هذه الحوام لاستخرجوني حتى يقتلوني koda na shiga ramin ƙaramin dabba ne daga cikin ƙananan dabbobi da bani umayya sun zaƙulo ni sun kashe ni wato imam husain alaihi yana bayyana cewa ne lokacin ajalinsa ya zo tunda yazidu ya ɗara kan kargar mulki har ila yau imam Hussein alaihi ya bayyana wa Ja'far bin Suleiman ad cewa wallahi la yad'uni hatta yastahriju hazihi al'alqa min jawfi ina rantsuwa da Allah bani umayya ba za su kyale ni ba har sai sun fitar da wannan jinin daga cikin cikina sai ya nuni zuwa ga zuciyansa ganin cewa lokaci yayi za mu sa a nan sai a gobe za mu ɗora daga yadda muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. harshen Farisanci. Bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ko a cikin darasi na biyar a cikin shirin muna mu koyi harshen Farisanci da sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran ke gabatar muku. Idan ba a manta ba a shirin da ya gabata dai an ji ida ta kaya tsakanin Muhammad Ramin dangane da matsalar ɗaki da Muhammad ke fama da ita a wurin kwanan ɗalibai. Inda Ramin ya yi ma Muhammadu ta tayin ɗakinsa kasantuwar ɗakin nasa na da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa. A yau sun tafi wajen mai kula da ginin kwanan ɗalibai mai lamba biyu ne, wato Malam da inda suka yi magana da shi dangane da hakan inda ya amince muhammad zai dawo ɗakin ramin da zama sai a biyo mu domin jin shin muhammad zai zama abokin zaman ramin a ɗaki ɗaya ko kuwa a'a amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomi kamar da yadda aka saba. بخیر برکه درانه آقای داوری ملم داوری اتاق داکی اتاقمان داکن مو تخت گدو خالی wanda babu kome a kansa. Takhte khali. Gado wanda babu kome a kansa. Na sani. ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است دکی بفرمایید بسم الله این ونن فرم تکر در فرم دانشجو دالبین جامعه دانشجوها دالبان جامعه خیلی متشکرم na gode kwarai. Khaili mamnun. godiya nake. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin a lokacin da suka tafi wajen mai kula da wurin kwanan ɗalibai a gini mai lamba biyu. سلام آقا سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستید؟ نه اتاق من در ساختمان یک است و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است تو سه kuma sai a sake sauraron yadda یک nasu tare da سلام آقا سلام علیکم معلم سلام روز بخیر و علیکم السلام برکه درانه آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم malam داوری mu a ɗakinmu muna da gado wanda babu komai a kansa. Bale, mi donam. Na'am, na sani. این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. wannan Malam Muhammadu ne, shi ɗalibi ne a ɓangaren adabin yaren Farisanci. سلام آقای داوری سلام علیکم معلم داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ علیک السلام کی کنا اگینی نبیونی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است آ آ اکی نه یه نه اگینی نفرکونی و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ Kai kana کی کنا سن گینی نبیونه؟ بله اگر Na'am, idan mai ایدم ne. Malam Davari dai bai bayar da amsa ba, sai miƙe tsaye daga kan teburinsa ya tafi wajen wani kabot da ke cikin wata kusurwa a ofishinsa, inda ya ta hautsina wasu takardu. Muhammadu da Ramin dai suna zaune sun zira masa idanu. Can sai Malam Dabari ya ɗauko wata takarda ya ɗora a kan teburinsa ya zauna. Wannan takardar dai takardar fam ce da ɗalibai ke cikewa kafin su samu ɗaki a ginin ɗakunan ɗalibai mai lamba biyu. Ya miƙa wannan takarda ga Muhammadu سه چه بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو خیلی متشکرم آقا خیلی ممنون تونز کما سه اجی ابن دا مالن داوری یچه ما محمد تردا فسرا بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو بسم الله تکدن فرم Na ɗaliban gini na biyu. خیلی متشکرم آقا. Na gode kwarai malam. خیلی ممنون. Godiya nake yi. To yanzu dai Muhammadu da Ramin sun riga sun anshi wannan fom na takarda sun kuma cika sun miƙa wa malam dabari, Muhammad da Ramin dai sun ji daɗin yadda haka ta kasance. Saboda haka sun san cewa daga yau a ɗaki ɗaya za su ci gaba da rayuwa. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Bekhair Barka da rana. آقای داوری ملم داوری اتاق داکی اتاق من مو تخت گدو خالی وند باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند بابو کومی اکنسا می دانم ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است. بکی ننی. بفرمایید. بسم الله. این. ونن. فرم. تکر در فرم. دانشجو. دالبین جامعه. دانشجوها. دالبان جامعه. خیلی متشکرم. نگودی قره. خیلی ممنون. godiya nake To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin da kuma Malam Dabiri yadda ta kasance. Salam, آقا Salam, Ruz آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ نه اتاق من در ساختمان یک هست و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است To jama'a masu saurare a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma shiri na gaba idan Allah ya mu. Ahmad da Muhammad da Hajji da haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi, toilet infection ko kuma infection da faransanci. ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin to madalla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattuna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da dakta sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi to duk shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi na kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtuka shine na farko dai akwai wayanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu kaman akan ce akwai wanda yake ta kwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta kwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa wa'annan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma waɗannan mu ce su waɗannan parasite ɗin ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa ɗin sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dokta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami wa'annan cututtuka. Misali, ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa? Na farko shine kamar misali mace mai ciki, duk mata da take ciki, saboda yanayin da take kula da wannan cikin, za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba. To yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wayannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial ah, vaginosis wanda shi wannan ah, misali ah, kwayan cuta na bacteria yake jawowa. abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection to fungal din nan aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce mar fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so min ja da yalo a so min farin kafsu a so waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi. wasu kuma larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na kasancewan irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsiro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan ah, kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. To duk ta a likitance wani hanyoyi ne ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke bi wajen warkar da wannan ciwon na sanyi? A gaskiya shi kamar wannan ciwon sanyi yana da muhimmanci mu fahimci cewa har da mun nuna alamunsu Eh, da yawa mutane sai su ga cewa a to idan ina ciwon sanyi ina jin kaikayi bari in je kawai in samu maganin kaikayi ko na ga wani farin ruwa na zuba bari in je kawai a bani maganin farin ruwa ko a'a abin da ya fi kyau a ka'ida shine to duk wanda ya sami wannan larura da farko dai shine ya je asibiti saboda mun yi lissafi nan akalla ba a ƙasar ba mun ce kwayoyin da suke jawo shi sun fi goma sha biyar kuma muka taƙaita su ka kashi uku muka yi maganan bacteria muka yi maganan su wannan fungus da muka faɗa sannan muka zo muka maganan kuma protozoa ko parasite da suke jawowa to idan kawai ma mun tsaya uku ɗinnan. nan ya mutum zai iya gane wanne ne a cikinsu ya samu shi matukar bai je asibiti ba saboda haka mahimmancin a fara zuwa asibiti a yi bayanin cewa ga abubuwan da mutum yake ji na ɗaya kenan na biyu kuma a asibitin nan dole ne a bincika don sai an yi gwaji sosai za a gwada fitsari za a gwada jini za a gwada wannan ɗan ruwan da yake zuba za a yi waye sannan a ga shin ma wani irin cikin ƙwayoyin cutar ne ya kama wannan mara lafiya na biyu kenan na uku ana ba da shawara cewa lalle lalle kada a kuskura a fara shan magani kafin a je asibiti a bari sai an yi ɗibi nan gwaje-gwajen dalili shi yakan sa a gano cewa eh halittar da ta jawo wannan larura ba a canza mata kama ba saboda su magungunan nan suna canza musu kama sannan in mace ce akwai ƙarin gwaje-gwaje da ake yi na misali a duba bakin mahaifa a ga cewa saboda a kiyaye a san tsananin larurar da abin ya ya shafa saboda akwai na'ura da za a sa a duba a ga cewa eh, ya shafi bakin mahaifa ko bai shafa ba in ya shafa kuma za a san a mataki da za a ɗauka don a yi wannan duk za a duba wannan sannan za a ba da magani a kan yanayin yadda aka gwaji ya nuna duk maganin da za a bayar lalle sai wanda gwaji ya nuna matukar ba a tafi da gwaji ba to za a yi ta buga buga ne a ƙarshe kuma ƙwayoyin cutar su zo su saba da magungunan tunda naman ba nasu bane kuma ma sauƙi ya kasa tabbata turukta daga ƙarshe kowace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan ciwon na sanyi na'am babban shawara dai anan da za mu bayar na farko shine a mu tsabtata tsabtan tsafta da ake magana mu kara tsabta na na jiki na sutura na kuma abubuwan da muke amfani da su na ɗaya kenan na biyu kuma mu kiyaye wani muna da wani al'ada na amfani da kayan 'yan uwanmu kowa ya zama na cewa kowa ya sa kayan shi ba yau kaga wannan ya sa pant din wannan wancin ya sa pant din wancan wannan ya sa pant wannan yana da muhimmanci sannan ah, na hudu yana da kyau koyaushe misali akwai wani al'ada da za a ga mata suna yi yawan wanke-wanke misali a sirka ruwan kaza ruwan kaza a wanke al'aura ruwan kaza a wannan wanke-wanke in yi yawa yakan kai su waɗannan halittu da suke tare da mu a jikinmu sai mu canza musu kama su kasa ƙoƙarin yadda za su taimaka mana sannan cuta ta zo ta shige mu na shawara kuma na gaba shine yana da kyau ko lafiyar mu kalau ana son duk mace wata shida a wata shida ta je ta ga likita likita gani na zo me yake damun ki ba abin da yake damuna amma na ji duk wata shida akan so a zo a duba lafiyar mutum akan yi normal medical check-up ake cewa sai mutum yi wannan inda wani abu zai gani in babu babu abin da zai faru kuma kamar yadda yake da kyau mu kiyaye shine a kowa Eh, kamar yadda ake faɗa maganan eh, saduwa da mata barkati da ake magana ni lalle mu wa kanmu a ah, abin nan faɗa kan wannan ya zama da cewa kowa ya taƙaita ga wanda yake halaliya shi kuma in suna da matsala ana son magani ba a son mai aure ya sha shi kaɗai yawa idan mai wannan matsalar aka samu yana da kyau su sha magani tare miji ya sha mata ta sha ba wai a ce a ai mace ce take da matsala kawai ta kaɗai ta sha magani saboda in aka yi haka to kullum ya kusance ta za a dinka samun eh, shi yana ta ɗaukan wannan larura kuma ma yana da mace fiye da ɗaya sai ya biya babbazawa sauran mata saboda haka ake son in ma da sauran matan mutukar shi ya daure ya jawo hankalinsu su yi kokari su ma su sha wannan magani su an yarda lafiyar su kalau amma tun da shi ya samu wannan larura kuma matan shi kaza ne tun da yana sha za a so matar shi ɗaya ta sha biyu ta sha in ma hudu ne da shi ko hudun nan za a ba su maganin nan su don haka ya hakan Allah yadda ya zauna lafiya kuma wannan larura na ciwon sanyi sai dai mu ji kamar labari ne ba zai kama mu insha Allah To masu sauraro da wannan fatan na dakta ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan wannan babi da muka buɗa kan ciwon sanyi kafin nan godiya ta musamman ga shi dakta Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata daga asibitin dutse jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda ya sadaukar mana da lokaci mai tsawo ya kuma amsa mana da tambayoyinmu game da shi wannan ciwon na sanyi. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu haɗu a wata ranar Talata domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahi rahmanir rahim saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun zame ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ba ta raba lokaci ba ya gaito muku alidu zabi glari ne wani mawaƙi a nan kasar iran domin jin irin korin da zai baje mana a cikin shirin namu game da tsarabar da ya tazar mana da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. شده اسم خداشون برقی از شوق رسیدن توی جرفای نگاهشون غرق در اونا بخونن اونا سر به پای نورن آخه این عالم یکیشون با بال زخمی آب آورده توی سنگر یکی تشنه ولی آشه. تا اوج شقای بابان زخمی پریده میونه موندن و رفتن رفتن و به جون رفتن از زمین خاکی و گذاشتن توی رو درکت نماز عشقم ندادن به کل دنیا انگشه دا علی رضا بگلاری fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran game da gudunmuwar da ya ba a cikin shirin da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waƙa da ya gabatar zan jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka rimar ya kawo jiki sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. سر بلند مثل یه کوه اگه قامتش خمیده آسمون توی نگاهش از همه دنیا بریده واسه یه ماه نگاهش دریا بیتابه و خسته توی اقیانوس سه چشماش سهرا خورشید نشسته sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.